Wasu ’yan bindiga ɗauke da manyan makamai sun hallaka mutane goma sha takwas a lokacin da suke sallar asubahin ranar Litinin ɗinnan a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru a garin Mazakuka da ke yankin ƙaramar hukumar Mashegu ta arewacin jihar Naija ya jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. wani tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger da ya fito daga yankin Alhaji Abdulkarim Maza Kuka ya ce ko baya ga mutane sha takwas da aka kashen waɗannan mahara sun yi awon gaba da wasu masallatan kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Tun da su ba da yau kam masu bauta suna cikin masallaci Allah gama na cewa salamu alaikum mutane na suna shiga cikin masalaci. suka fara eh. bude wuta a yanzu da muke maganan ga wanda suka kashe mutum goma sha takwas sannan an yi awo gaba da mutum goma sha shida to yanzu wani hali garin yake cikin to tun da sun yi abin da za su yi kuma sun koma cikin daji garin nan da yana shirin dai shi mai girma ce amma na lokacin da mai ya je wurin in ya je tattace abubuwa da aka yi suna iya ba da izini a yi jana'izan su. To gwamnatin jihar da dai ta tabbatar da kai wannan hari na masallacin maza kukan sakataren gwamnatin jihar Nijar Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce bayanan da suka samu daga mutanen yankin mutane goma sha shida ne aka kashe a masallacin. Ah, amma abin da muka samu ah, daga wurin mutanen maza kuka shine ah, wayannan ta'addan sun auka garin mutane suna cikin masallaci suka fara halbi har suka kashe kusan mutane goma sha biyar sha shida. So ya zuwa yanzu kaman sun wuce da wasu ne koko? Eh a bayanin da muka ji sun wuce da waɗansu amma ba san mutane nawa bane. To ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya ce zuwa yanzu ba su da adadin yawan mutanen da aka kashen da ma waɗanda aka yi awon gaba da su. Amma dai ya ce sun ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin. aikin mai iyaka da gandun dajin nan na Kayinji. Tun daga makon jiya ne dai waɗannan ‘yan bindiga suka ƙara zafafa hare-harensu da ke hallaka jama'a a yankuna da dama na jihar Niger. Al'amarin da masana ke ganin akwai buƙatar gwamnatin jihar Niger ta ƙara matsa lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya domin shawo kan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.